Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ƙasaitaccen littafin namu mai suna Buri ɗaya wanda mamuji ta rubuta, ni kuma auwal asa nake karanto muku shi a cikin wannan tasha taku mai suna Lafazi TV da ke dandalin YouTube. Dattiya ma ya yi sharɓan hawayen har ya gaji, sai da ya tabbatar an fito masallaci har gari ya fara ɗan washewa kafin ya buɗe ɗaki ya leƙo yana ƙwallawa Zainab kira. Cikin magagin bacci ta fito tana amsawa. Yana ganin haka sai ya ƙarasa fitowa yana goge zufa ya ɗaura fuska ya ce, Wai ke san ba tashi sallah kan lokaci ko? Kullum sai dai baccin lalaci, mazauce ki je ki yi sallah kafin na fasa bakinki a gurin. wucewa ta yi tana murza ido tana ɗan tura baki shi ma a dubarance ya yi alwalar don kar ta gane shi ma bai yi ba ya koma ɗaki ya tayar da sallah iya talatu ma sai lokacin ta fito ta yi alwala ta koma ta yi sallah a nan muka tsaya a shirinmu da ya gabata yanzu za mu ci gaba suna isa asibitin a gaggauce aka karɓe ta saboda yadda jikinta ya yi sanyi sosai kamar za ta sandare don tuni ta miƙe kamar ba za ta iya lankusuwa ba likitocin da ke on call night duty suna ganinta suka gano abin da ke damunta don kuwa da ta jima a haka shi kenan za a iya rasa ta za ta iya mutuwa abin da ya ji likitocin na faɗa kenan kafin a ce ya fito zama ya yi kan wetin kujerar da ke bakin gurin tare da rintsa idanuwansa ya fitar da numfashi mai ƙarfi idanuwansa na kaɗawa zuwa ja saboda ɓacin rai da tension nanu da ya ga yanayinsa sai da ya sha jinin jikinsa yana zazzara idanu a ƙofar yana fatan kar wani abu ya samu nadiyar saboda sarkinsu sai da gari ya yi haske sosai har lokaci ya ja guraren ƙarfe takwas wata nurse ta fito ta zo gaban zaki ta ce bismillah dakta na son ganinka miƙewa ya shiga cikin ɗakin yana shiga sai da ya ji wani irin zafi ya daki fuskarsa saboda ɗakin ya ɗauki ɗumi sosai an rufe windo an saki labulan sun kunna na'urar ɗumama ɗaki sun kai kusan ƙarshe wanda hakan ya sa jikin nadiyar ya fara sakewa daga sandarewar da yi saboda sanyi da ya shiga cikin ƙashinta sosai. Kallon dakta da ke rubutu a fayil ɗin da aka buɗe mata yi, ba tare da ya kalli inda take kwance ba, yana sauraron bayanin da zai masa. Sai da dakta ya gama rubutu kafin ya miƙa wa nurse ɗin fayil ɗin ya ce, I have written all the drugs, so akwai allurar da zaki mata immediately after. So just write and give him duka abin da zai siyo. Juyawa ya fuskanci zakin tare da ɗan juyawa ya kalli Nadiyan cikin yanayi na damuwar halin da Nadiyar ke ciki. Dakta ɗin ya ce, Maganar gaskiya yarinyar nan wahala ce da sanyi suke neman yi mata illa, saboda sanyi ya shiga jikinta sosai, har ya kama ƙashin gefe-gefen cikinta, wanda kuma tarinsa ke yagar maƙoshinta wanda yake tashi. sai kuma ƙashin bayanta da ke neman ɗan lankwasawa saboda aikin wahala a takaice dai gaskiya tana cikin tsananin hali na cutar sanyi da ke son kama ta baki ɗayanta sannan ba kwa ganin yadda aiki da ruwan sanyi duk ya yanyanke mata ƙafafuwa amma san ba ku yi tunanin zuwa asibiti da wuri ba shi yasa wasu ƙwayoyin cutar suka shige ta nan da nan To yanzu dai gashi mun yi duk abin da ya kamata mu don ceto rayuwarta, kuma alhamdulillahi ga ta nan shi stable now amma za mu riƙe ta tsawon kwana biyu har sai ta ƙara zama stable nurse za ta baka takardar abin da za a siya allah ya sauwaƙe raba sai zai wuce cikin shegiyar murya zakin ya ce shi taushewar makoshin akwai mafitar sa? tsayawa dakta ɗin ya yi tare da juyowa ya ce e eh, kala-kala ne akwai mai warkewa akwai wanda baya warkewa Na ta yanzu ba za mu san wani iri ba ne tukunna sai mun yi mata hotuna da awo za mu iya ganewa gyara tsayuwa zakin yayi suna fuskantar juna da daktan ya ce yaushe ya kamata a fara wa'innan duk lokacin da ka shirya za mu yi komai sai dai banda yanzu sai ta warke za mu fara mata na wannan fannin so ina ga mu bari zuwa ƙarshen watan nan don zuwa lokacin duka drugs ɗinta ta gama shansu ok thanks Zaki ya faɗa wanda ya sa dakta sake kallonsa saboda izzarsa da cika idonsa ga tsare gida da ya sa bai masa masifa sosai ba akan halin da Nadiyar ke ciki don ta ba shi tausayi matuƙa yarinyar dama shi mutum ne mai matuƙar tausayi. Ƙofar da dakta ya rufo bayan fitarsa ya daɗe yana kallo kafin ya juyo a hankali ya ƙurawa gadon da take kwance ido. Yau ne rana ta farko a rayuwarsa da yake mata kallon tsaf tun daga kanta har ƙafafunta. Kwance take miƙe an ɗaura mata ruwa sai ƙafafunta da aka ɗan naɗe gurin yatsun ƙafarta da bandeji. Doguwar rigar da ta saba bacci da ita ta koɗe saboda wanke da tsufa. fuskar ta fayau babu komai sai uwar rama da duhun da ta yi sai kanta da ke kwance saboda zainab da ta saka mata relaxa don dole saboda bikin ya yi ɗahiru sai dai tun ran da aka yi mata ba ta sake warware shi ba don ta sake gyarawa don tana da cika da tsawon gashi ba laifi sarkewa numfashinsa ya fara yi da ya ɗauke ido daga kanta yana jin wani irin zafi da tiririn zuciya na cinsa Danda da akwai inda zai sauke abin da yake ji na zafi a ransa da sun ga bala'i da masifar da ba su taɓa gani ba dama nos ta bar masa takardun tun suna magana da dakta ta fice ɗaukar takardar ya fito fuskar nan yau ta fita koyaushe rashin annuri nanu ya taso da sauri yana masa maganar jikin nadiyar takardar ya miƙa masa tare da atm ɗinsa kawai ya juya ya koma ba tare da ya ce komai ba da sauri nanu ya juya ya nufi famasi ya fara jin kuɗin tukunna kafin ya je ya ciro don akwai ma atm jikin famasi na asibitin zama ya kan kujerar ɗakin da ke nesa da gado ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya tare da rintsa idanuwansa da suka yi ja yana juya maganar dakta a zuciyarsa game da maƙoshinta na rashin maganarta. har lokacin sallah a zahar suna asibitin sai bayan da suka yi sallah ya dawo gida ya shiga ɗakinsa ya zauna tare da dafa kai yana furzar da numfashi yana ji kamar kansa zai buga saboda tsananin ciwo cikin gidan kuwa da hankalinsu ya tashi na rashin ganin nadiya da zakin ga kuma an yi ta dubawa basa nan sai hankalinsu ya tashi musamman dattiya da ya rafka mugun tagumi ya ce dama na san barayin jiya da daddare ba za su shigo su tafi lami ba shi kenan sun ɗauke min ya wallahi kashe su za su take idanuwansa suka cicciku zainab ma dai ta yi kuka har idanuwanta sun kumbura haka ma iya talatu saboda duk da halayensu suna a wani irin barkace suna so da ƙaunar juran zuri'arsu ta dattiya take zance ya bazu sai zuwa jajantawa ake yi ana haka zakin ya dawo bayan karfe biyu har da rabi nan datti ya taso har yana neman faduwa ya nufi ɗakin zakin sai dai a yanayin da ya gansa sai ya ji duk bai ji daɗi ba rashin ganin nadiyar a tare da zakin sai ya ji kafafunsa na neman gazawa murya na ɗan sanyi ya ce ina yata ina ka baro min ita bai son hayaniya shi ya sa kai tsaye ba tare da ya ɗago ba ya ce tana asibiti ba ta da lafiya wata ajiyar zuciya dattiya ya sake saboda lokacin ya ji hankalinsa ya kwanta ya juya cikin gida ya sanarwa iya talatu kafin ya azazzali zainab da ta shirya su je asibitin don su zauna da nadiyar bai tsaya sauraren tanshan ɗin da kawun zai iya ƙara masa ba ya ce nanu ya kai su asibitin ya dawowarsa ai kuwa yana kai su ya dawo ko da suka je har lokacin bata farfado ba saboda ko su kansu likitocin ba sa so ta farka yanzu sai bayan 24 hours jikinta ya gama samun isasshen hutu da murmurewar da suke so ta samu baban da shi aka yi na asibitin don kuwa sosai zuciyarsa ta yi rauni da ganin halin da 'yarsa ke ciki shi dai allah ya sani duk duniya babu abin da yake so kamar nadiya shi ya sa ma duk wani abu da ya dangance ta yake zaƙewa ya yi ta masifa tuburan a kanta a karo na farko da ya ji jikinsa ya yi sanyi daga al'amarin aurenta da zaki musamman ma da ya ga asibitin da ya kawo ta ga shi komai tsada ga kuɗi da yake kashewa sosai a kanta da duk larurar asibitin tun da ta farfado ita ma kowa ke kallanta tsakanin zainab da baban haka ma iya talatu idan ta zo Ya yi ɗahiru da amaryarsa ma kullum sai sun zo da daddare duba ta ta ji jiki sosai sai dai alhamdulillahi cikin kwana biyar sauƙi ya fara zuwa mata sosai sai dai ƙafafunta da take jin azabar takawa don kullum sai sun warware bandejin sun wanke ƙafar sun canza mata wani zainab ce take kwana a gurinta shi yasa take ɗan sakewa amma idan ya zo zainab guduwa gida take yi don ta huta tsakaninsu dai yana nan yadda suke bambancin shine yanzu yana zuba mata fararen idanuwansa ke dawo da zazzabinta musamman da yanzu kayan da ya siyo mata na jinyar kusan dogayen riguna ne marasa wani nauyi sai lafewa a jiki gashi sam sallah kawai ke haɗa ta da hijab zainab ɗaukewa take yau ma gashi ita kadai ce a ɗakin zainab ta riga ta gudu gashinta da ya tarar zainab ta gama gyara mata ya kalla ya ga yadda suke da tsawo an ɗaure mata daban gashi sosai ta yi wani irin haske na alamar tana jinya ya sake kallon dogon wuyanta zuwa kirjinta da ke sama yana ƙasa saboda numfashinta ɗauke kai ya yi ganin tana wani mutsu-mutsu alamar wani abu ya gyara tsayuwa tare da zuba hannuwansa a aljihun wandonsa fuska ba sakewa ya ce kin yi sallah girgiza kai ta yi tana sunkuyar da kai ya daɗe shiru cikin takaicin zainab da ta tafi ba tare da ta tsaya yin abin da ya kamata ɗin ba gashi yanzu bai san uwar da zai musu ba ganinsa kawai ta yi a gabanta ta yi saurin ɗagowa idanuwansu suka shiga na juna ta yi saurin sunkwi da kai tana matsa hannuwanta hannu ya mika mata ba tare da ya kalle ta ba yana sake tamke fuska kallon hannun nasa ta yi tare da ɗagowa da sauri ta kalle shi ta gaba alamar sauƙi daga fuskarsa take ta ji jikinta na rawa saboda duk lokacin da jikinsu ya haɗu ji take jikinta na vibration A hankali ta ɗago hannunta yana rawa ta ɗora a nasin. Kusan a tare suka rintse idanuwansu don abin da yake ji idan jikinsu ya haɗu kusan yafi wanda take ji. A hankali ta miƙe suka nufi tolet ɗin ɗakin yana riƙe da ita tana ɗingisawa a hankali saboda ƙafar. suna kaiwa bakin kofar toilet ɗin suka tsaya shi ya sauke kai yana sake ɗaure fuska ita kuma ta yi ƙasa da kai don kuwa zainab ce ke taimaka mata gurin alwalar daddafawa ta yi ta shiga bayan tare da turo kofar a hankali tana rintsa ido da ƙyar da dubara ta yi alwala sai dai duk ta jiƙa bandis ɗin ƙafar tana juyowa wani mugun santsi ya kwashe ta ta bugu da mudubin gurin a take ta zube a gurin goshinta na fitar da jini Shiru-shiru bata fito ba tun yana basarwa har ya mai da hankali kan ƙofar. ya ji ya daina jin motsin ruwa daga ciki. Yana zaune Zainab ta shigo kusan tare da Nos da Dr. Sayyid da suka saba sosai da shi. A tare suka kalle shi dakta na cewa, Sarki ina feshen ɗina ne na gaban ganta ba. Zainab ya yi wa wani kallo ya ce, Je ki ciki ki dubo ta. Toilet ɗin ta nufa ta buɗe kai tsaye za ta rufo ƙofar ta hango ta sume tsakiyar bayin wani razanannen ihu ta saki tare da ƙarasawa da sauri tana kiran sunanta da gudu dr sayid da nurse suka yi bayan cikin tashin hankali suna tambayar me ganin ta kwance zainab na son ɗago ta ta kasa yasa a rikice dr sayid ya ƙaraso yana cewa su matsa ya kai hannuwa zai ɗauko ta ya ji an riƙe hannunsa riƙewa irin wanda ya san yaro da sauri ya ɗago abin da ya gani a idon zakin ya sa shi matsawa gefe ba tare da ya furta ko kalma ɗaya ba hannu biyu zakin ya sa ya ɗauko ta cak ya fito bayan da ita suka biyo shi zainab na ɗan fidda sautin kuka a hankali saboda ganin yanayin zakin ta san idan ta yi hauka ita ce za a ba wa gado a ɗakin kusa da na nadiyar cikin faɗa dakta ke duba ta yana cewa me yasa za su barta ta shiga toilet ɗin ita kaɗai fitowa yasa suka yi kafin ya yi mata dressing ɗin goshinta tare da mata wasu allurori yana saka mata wasu allurai a ruwa ta buɗe idanuwanta a hankali hawayen azaba suka gangaro mata sannu dr sayyid ya ce mata cike da tausayinta shi dai allah ya sani yana jinta cikin zuciyarsa kuma sosai ya lura da tana fama da maraici a rayuwarta saboda sam yanda ba ta iya sakewa da danginta ko yaushe cikin sanyi take kanta a sunkuye zama ya kan kujera bayan ya gama yana rubutu cikin fayil ɗinta yana cewa Nadia please ki ringa kula kina kiyayewa da duk abin da zai taɓa ki. Wasu sabbin hawaye ne suka gangaro mata ta juyar da kanta ɗaya gefen. Shiru yayi yana kallonta kafin ya miƙe ya fice. Zaki bai sake shigowa ɗakin ba ya wuce gida don yana tsananin buƙatar maganin ciwon ƙirjinsa kafin a ga ya buga a gurin. Zainab ce ta zauna tana mata sannu cikin sanyin murya tana dafa goshinta da ke naɗe daban da cikin tausayin 'yar muryarta kwana biyu ta ji jikinta ya yi sauƙi ta sake warwarewa sai dai wasu ƙa'idoji da Dr. Sayyid ya shimfiɗa a kan lafiyarta kafin ya sallame su. Suka koma gida cike da kewarsa saboda sosai yake ba wa Nadiya kulawa, kuma sosai hakan ya yi tasiri a zuciyar dukkaninsu musamman dattiya. Har wani sabo suka yi don duk lokacin da zai koma gida idan ya zo sai dakta ya bashi dubu guda ya ce ya hau a caɓa. iya talatu ma girman da yake bata wanda san bata samu ba daga 'ya'yanta daga nadiya sai shi ya sa take jinsa matuƙa zainab kuwa dama tuni ta kamu don ba ƙaramin burge ta Dr. sayyid ya gama yi ba zainab ce ta yi musu gyaran ɗakinsu ta share ta goge komai tare da fesa turare ta kai wa nadiyar ruwa har bayi ta je ta yi wanka Tana cikin shafa mai ya shigo ɗakin idanuwansa suka sauka kan ɗaurin ƙirjinta da take ƙoƙarin saka hijab da sauri har jikinta na rawa. Ƙara Ƙarasowa ya nufi bakin wardrobe ya zare rigarsa ya ɗauki tawul ɗinsa ya fice. Miƙewa ta yi ta ɗauki rigarta ta bacci mai santsi doguwa har ƙasa ta saka bayan ta fesa spray. Har safar ƙafa ta saka saboda sanyi ta sanya baƙar hula ta rufe kanta tare da cusa gashinta ciki. don tun da zainab ta sa mata relaxa gashinta ya yi tsayi sosai saboda miƙewa da yi sallar isha'i ta yi ta yi kwanciyarta a gurin tare da dinewa cikin hijabinta saboda yau sanyi sosai take ji saboda asibiti kullum ɗakin da take ɗumi da ta sayi da ke saka mata shi ya sa yanzu har cikin ƙashin bayanta take jin sanyin har gaɓoɓinta na fara mata ciwo yana shigowa ɗakin ya ga yadda ta dunƙule waje ɗaya sai ya ji kamar hankalinsa zai tashi amma ya basar ya yi duk abin da zai ya je ya rufe gida ya shigo ya rufe ɗakin ya kashe wuta ya nufi katifa sai ya kasa hawa ya tsaya yana jujjuya zancen dr sayyid akan sanyin da ya kama ta gashi yadda yake jin fitar numfashinta yanzu ya san ciwon ne yake son tashi tunda dakta ya ce ko kaɗan daga yanzu kar a bari sanyi yana shigarta Shiru ya yi kansa na ɗaukar zafi har ya ji tana fidda wani irin nishi alamar dai ciwon ya dawo mata. Cikin duhun kai tsaye ya sunkuce ta ga baki ɗayanta ya kwantar ƙuryar katifar tare da zare mata hijabinta tare da buɗe musu jibgegen barkonsa mai laushi. Rawa jikinta ke yi sosai na sanyin da ke ratsa ƙashinta, ganinsa kusa da ita sosai gashi dama baya kwana da riga a jikinsa. jin rawar jikin nata ya yi yawa da nishinta ya sa ya jawo ta cikin jikinsa ya rungume ta tare da zagaye ta ya rufe a ƙarfaffen ƙirjinsa ga ɗumin bargo ba a wani jima ba sanyin jikinta ya fara raguwa ɗumi na shigarta sosai a hankali ta fara dawowa normal sai dai yanayin yanda ƙirjinta ke manne da nasa ya sa ta kasa motsi saboda kunya da tsoro a haka bacci ya ɗauke ta don dama akwai maganin bacci sosai a cikin magungunanta don har da hutu dr Sayyid yake son ta samu bai bacci ba shiru ya yi da ita cikin jikinsa a karo na farko da yake jin kamar rayuwarsa ta samu nutsuwar da take bukata wani irin sanyin hali ya ji na shigarsa saboda yadda dukkanin gaɓoɓin jikinsa suke karɓar bakuntar jikinta a nasa Da asuba ko da ya farka bacci take yi sosai wannan karan hannuwanta zagaye suke da ƙugunsa. Hularta ta zame ya ƙurawa fuskarta ido saboda nefa da ya farka ya ga akwai. Zamewa yi a hankali tare da gyara mata bargon ya sauko ya nufi electronic kettle ɗin da ke ɗakin ya zuba fiyo wata hudu ciki ya jona ya fice zuwa alwala. kusan tare da kawun suka fito sallah saboda sallar asubar yanzu ta shiga kawun ba tare da ya sani ba ta hanyar saka idonsa a kansu har ya dawo bacci take yi ya juya ruwan a flax ya sake zuba wasu ya zo bakin katifar ya zauna tare da ɗan buga filo a hankali cikin yanayin baccin da ke cinta ta buɗe idanuwanta tare da mayarwa ta rufe saura kaɗan zuciyarsa ta faɗo da hakan da ta yi don kuwa har wani tari ya miƙe yana yi saboda sarƙewar numfashi da ya kama shi ƙyale ta yi ya dawo katifar ya kwanta tare da rufe rabin jikinsa yana ɗan gyaran muryarsa kaɗan saboda yawon da ya sarƙe shi jin ƙafafunsu da suka haɗu cikin bargon Lumshe idanuwansa ya rufe yana jin yadda ɗumin numfashinta ke sauka a wuyansa yana ɗumama dukkanin jikinsa har numfashinsa na sulo. Kamar wasa sai baccin da bai wani yi ba cikin daren ya ɗauke shi a hakan. Karfe bakwai maganin ya ɗan sake ta ta buɗe idanuwanta a hankali tana sake gyara kwanciyarta cikin jikinsa. Kash masu saurare. A nan za mu tsaya a cikin wannan littafin naku mai suna buri ɗaya, wanda taku mamuji ta rubuta, ni kuma awwal asa nake karanta muku. A cikin wannan tasha taku mai farin jini wato Lafazi TV da ke dandalin YouTube. Za ku iya samun sababbin shirye-shiryenmu ne kaɗai ta hanyar danna subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ga masu tambaya ko kuma sharhi sai su ajiye mana rubutaccen saƙo wato comment. Mu kasance da ku a shiri na gaba. Mun gode.